sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 11 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa Amurka ta gargaɗi Rasha kan abin da wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaƙi da sojojin Rasha ke aikatawa a Ukraine. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai da ƙungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na ƙasar da aka fi wa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. sannan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau dinnan juma'a kan zargin cewa rasha ta sa samar mata da makaman guba a ukraine to kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda wata kungiya da ke raya al'adu a garin jos da ke arewa maso tsakiyar najeriya africa fash ta shirya bikin nuna kayan kawa da maɗinka a jihar plateau ke haɗawa ana ci gaba da buɗe wasu hanyoyin mota ga matafiya a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya bayan shekaru suna rufe sakamakon rikicin boko haram sai kuma jamhuriyar niger inda ofishin jakadancin amurka a kasar ya shirya wani taron masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin duba irin rawar da mata ke takawa wajen samar da tsaro a kasar da ke yammacin afirka Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Amurka ta gargaɗi Rasha kan abin da wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaƙi da sojojin rashar ke aikatawa a ukraine jiya alhamis jami'an amurka sun ce rasha na ta bakin su komawa ga dabarar yaƙi ta yin rugurugu da wuraren jama'a a ukraine a daidai lokacin da aka kasa cimma wani abu a tattaunawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu mun ga rahotanni masu tushe na hare-haren da ake kaiwa kan farar hula da gangan waɗanda a mizanin majalisar ɗinkin duniya ka iya zama manyan laifuka na yaƙi a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka net price ko da yake bai zargi rasha kai tsaye da aikata manyan laifukan ba yanzu a bayyane ke cewa shirin shugaban rasha vladimir putin na kama ukraine cikin gaggawa ya ci a cewar price game da mamayar da aka yi mako biyu yanzu saboda haka yanzu ya shiga wata dabara ta ruguza wuraren jama'a saboda ya kashe gwiwar mutanen Ukraine wanda wani abu ne da ba zai iya yi ba. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na kasar da aka fi yi wa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Wannan bayanin ya fito ne daga wata majiya wadda ta buƙaci a sakayi sunanta majiyar ta ce kowace ƙasa za ta aiwatar da irin nata tsarin ne soke wannan alfarmar da ake marasha zai baiwa amurka da ƙawayenta damar saka haraji kan kayan rasha wanda hakan zai daɗa ware tsarin tattalin arzikin rasha a matsayin martanin mamayar da ta yi wannan matakin da biden ya ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙarin matsin lamba daga manyan jam'iyyun amurka biyu na a soke wannan alfarmar da hukumance ake kira hulɗar cinikayya ta dindindin da rasha shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi kiran amurka da ƙawayenta da su ɗau wannan matakin kan rasha a wani jawabin da ya yi ma majalisar dattawa da ta wakilai a ƙarshen mako kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau ɗinnan juma'a kan zargin cewa rasha ta sa a yi mata makaman guba a ukraine wanda dama a baya an nuna shakku kanta game da batun makaman na guba lokacin da aka yi wani zama kan siriya jiya alhamis rasha ta zargi amurka da ɗaukar nauyin wani aiki na kirkiro makaman guba a ukraine ƙasar da dubban sojojin rasha suka far mata tun daga ranar 24 ga watan fabrairu da amurka da ukraine sun karyata wannan zargin inda har amurka ke cewa wannan alamomi ne da ke nuna cewa tayu rasha ta yi amfani da makaman guba nan gaba kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotannin namu na farko wanda zai kai mu garin Jos inda wata ƙungiya da ke raya al'adu a garin Jos da ke arewa maso tsakiyar Najeriya Africa Fash ta shirya bikin nuna kayan ƙawa da maɗinka a jihar Filato ke haɗawa a yunƙuri na nuna, wa duniya hazikan maɗinka na jihar da kuma haɗa mabiya addinai da ƙabilu daban-daban domin bunƙasa zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Ga Ilyasu Kasimu da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗo mana daga garin Jos. wannan shi ne Wannan shine bikin fasahar tsarawa da ɗinka suturu na farkon shekara da afirka Fash ya shirya a unguwar Refil Jos ta kudu, arewa ta tsakiyar Najeriya. wannan kuma shine karo na farko da ake shirya irin wannan biki a kan titi wato a dandali bainar jama'a wanda inji wanda suka shirya bikin sun yi haka ne domin su isar da saƙon zaman lafiya da haɗin kan al'umma musamman a jos ɗin birnin da ya sha fama da rikice-rikicen ƙabilanci da addini uh, basically, it's love Wannan mun shirya shi ne don ƙara danƙon soyayya da haɗin kai a tsakanin mutanen garin jos saboda yawancin mutane da ke wajen garin jos suna ganin cewa babu abin da ke faruwa a jos face sai rikici da ganin hanjin juna saboda irin abubuwan da suke gani ake saka a shafukan zumunta amma 'yan shekarun nan muna so mu nuna wa mutane ba haka ba ne idan ka duba nan muna da yare da addinai daban-daban a nan dandamalin maɗinka da dama mazauna jos ɗin da kewaye da ma jihohin arewacin najeriya sun zo sun samu damar nuna fasaharsu daman ba abu haka amma yanzu da aka kawo abu haka yanzu mutane da yawa kowa na so ya ya nuna bai wanda allah ya sa a jikinsa a irin abu haka so wannan ya kamata ya ci gaba don mutane da yawa za a nuna ma duniya ga abin da allah ya bamu wannan shine karo na farko da aka fara abu haka a arewacin najeriya saboda yawanci a cikin ɗakin taro ake yi Gaskiya ya matukan kyau da ban sha'awa. Dream na ne in fi Naomi Campbell mun san ita Queen of the Runway ne so kuma like ina na ina kallon su videos nata ina so inda tana tafiyanta kuma ina so in yi in fita Some of this use the models you're seeing there. Yawanci matasan nan masu tallata suturu mun ɗauko su ne daga angwanni don mu ɗauke hankalinsu ga barin abubuwa kamar irin su shaye-shaye da sauran abubuwan da bai kamata ba kuma suna jin daɗin abin da suke yi a nan amma matsalar kawai ba ma samun tallafi shi yasa muke kira ga ma'aikatu masu zaman kansu gwamnati da masu hannu da shuni da su shigo su sa hannu. harkar tsarawa da ɗinka sutura yana daɗa samun haɓaka a nahiyar afirka inda cikin 'yan shekarun baya-bayan nan maɗinkan nahiyar ke samu su baje kolin suturunsu da irin fasaharsu a manyan biranen duniya irinsu su new york paris milan da london daga jos nigeria ilyasu kasimu taskar voa a gaida ilyasu Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. Premier China Li yau Juma'a ya kira halin da ake ciki a Ukraine mai tsanani. sannan ya yi tayin taimako daga china ta bangaren shiga tsakani don a samu zaman lafiya a yayin da ya ci gaba da ƙin sukar rasha china ta fi raja'a ga rasha a wannan rigimar wadda ta ta kira yaƙi ko mamaya amurka na zargin china da taka rawa wajen yada labaran karya da ke fitowa daga rasha china ta yi tayin taimakawa wajen shirya tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu ko da yake ba ta da sanayya sosai wajen taka irin wannan rawar. kuma da wuya a mata ganin marar goyon bayan wani bangare a wannan rigimar. Yayin da aka yi shekaru goma sha ɗaya ana yakin Siriya yau Juma'a sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya zama wajibi a daure a cimma jituwa ta hanyar siyasa. Ba za mu iya kasa taimakon mutanen Siriya ba dole a tsaida wannan yakin a cewar Antonio Guterres a wata takardar bayani ya ƙara da cewa dole ne a mutunta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Shugaban na Majalisar inkin Duniya ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da su shiga abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana a tsarin da Majalisar ɗinkin Duniya ta bullo da shi na warware rikicin a siyasance. An yi rugurugu da birane sannan an lalata madafun ci gaba tun bayan da gwamnatin Siriya ta fara murƙushe wasu ƙananan yara da suka rika zana abubuwan nuna bijirewa ga gwamnati a jikin gine-ginen makarantu a dara na kudu maso yammacin kasar a shekara ta da goma sha ɗaya. dubban 'yan gudun hijira a kasar indonesia na samun kansu a yanayi na rashin amfana da hidimar gwamnati ta fannonin da suka hada da zirga-zirga da sayayya saboda wani tarnaki a tsarin aikin gwamnati. da ya hana su iya tabbatar da cewa sun yi rigakafin cutar covid-19 indonesia da ƙasa ce da ta zama tamkar zango ga 'yan gudun hijira kimanin 13,175 waɗanda fiye da rabinsu daga afghanistan suke saɓanin wasu ƙasashe da ake tsugunar da 'yan gudun hijira a sansanoni a indonesia 'yan gudun hijira na iya zirga-zirga gaban su gaɗi kuma suna iya amfana da sauran abubuwan more rayuwa da gwamnati ke samarwa. A shekara ta 2020 ƙasar ta ƙaddamar da abin da ta kira Fidula Lindugi wata manhaja ta gano waɗanda suka yi ma'amala da masu ɗauke da cutar COVID-19 da baiwa 'yan unguwa da suka yi rigakafi damar amfana da abubuwan more rayuwa da na sufuri. da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Wannan karan za mu nufi jihar Borno inda za a ji tattaunawa da mai martaba Shehun Dikwa kan ci gaba da buɗe wasu hanyoyin mota ga matafiya a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya bayan shekaru suna rufe sakamakon rikicin Boko Haram. mai martaba shehun dikwa alhaji Ibrahim ya shaidawa Husaina Muhammad cewa matakin buɗe hanyar zai farfado da harkokin tattalin arziki a yankin. Alhamdulillah yanzu a dikwa Allah da jikin ikon samun samu zaman lafiya kuma ta bangaren mu na dikwa gafe daga ka samu yanzu daga maiduguri zaka tashi zuwa dikwa da motonka ko da motocin irin na fasinja ba escort daga maiduguri har mafa har zuwa dikwa zaka je zaka da lafiya kuma gaskiya jami'in tsoro ta wannan bangaren mu na su ma gaskiya sun yi kokari ga Allah ba su iko yanzu haka alhamdulillah ba mu da irin rikicin da da mun gani yanzu komai ya yi kyau komai ya yi sauki insha Allah da yake ba bude ga da kasuwanni ba musamman ma kasuwan dabbobi to gaskiya abun ya dame mu to yanzu shine muna roko gwamnati na federal da na jiha insha Allah gwamnan mu ya yi kokuri kwanakin ba ya yi magana da ya bude hanyar ba ma zuwa banki mu ma ya yi mana alkawari zai zo zai bude mana hanyar jikwa zuwa gambar insha Allah in ya bude mana ganyen difa zuwa gamboru har zuwa cameroon insha Allah kasuwan namu zai bunkata zai karu tubugun yan boko haram nan daga cikin ga misali yanzu yan da boko haram nan duka yayan mu ne mu kallon mutane mu ko daga yana ga su dan adam dama dan adam kowa akwai ganyen da Allah zai jarabce shi fa wannan jarabta ne daga wajen ga ubangiji Allah ga abin da aka yi yanzu so da sun yi niyya ga sun ce za su yi to wannan ai ga ubangijin da ya da kin in ka tuba mishi ko me ne jinninka zai jafe maka bale mu duk mu adam to ya ne za a ce dan adam ya je yayi yayi wani da kuma Allah ya bashi basira ya shiga hankalinsa zai ce zai zawo zai zo zai tuna cikin da mutane ya zamu jiso insha Allah ni kam ta waje na kam polisin da gwamnan jihar Borno ta dauka gaskiya ya yi mana kyau don in ba da wannan ba da yi samani za mu samu nasara kamar yadda yanzu zama mun nan ba abin da zan ga al'umman mu na jihar borno da muhimma in ga najeriya gaba daya ubangiji ko ko wani addini ga kana yi allah bai ki a tuba a zo a zauna da Ga mutane ba dama a cikin alkurani allah ya yi ga magana aujeji da yawa akan ayi yi ga juna hakuri da yake ba kai ne ka kalake turga ba in kai takuri yadda alkurani jin haka da insha Allah na yarda na imani kai da an yi ma ba dadi ga wanda ya zo ya yi ma tuba duk Allah shi ne zai baku basira da fahimtar juna da zaman lafiya mu dai kurin mu yi takuri kan abin da ya faru mana nan ko me za ka yi an kashe ma ya babanka matanka yaran ko a an kwashe ma tukiya to in baka yi da kuri ba a yana zaka samu waye zai faka mai martaba shehun diko kenan alhaji ibrahim umar sai kuma jamhuriyar niger inda ofishin jakadancin amurka a kasar ya shirya wani taron masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin duba irin rawar da mata ke takawa wajen samar da tsaro a kasar da ke yammacin afirka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da yusuf abdullahi ya aiko mana daga yamai kwanaki dai uku ne matan na nijar masu sa kaki suka kwashe suna gudanar da wannan taron a birnin yamai na nazarin irin kalubalen da suke fuskanta a fannoni daban-daban kamar a cikin iyalansu da zamantakewarsu tare da al'umma da kuma guraren ayyukansu ofishin jakadancin kasar amurka nijar shine shirya taron ana so mu ga cewa cikin kokari wanda ake na zamantakewa cikin kasar nijar ana ba su dama su ma suna kawo ta su kai iyawa lalle ina tunanin cewa yadda watakila namiji zai kula da wasu matsaloli mace za ta kawo wata hikima wadda wannan matsalar za ta karbe ta ta wani wata hanya wadda kila ba to wannan shine muke so mu gani kenan a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ci gaba taron ya kuma ba da muhimmanci game da irin rawar da mata masu sa kaki ko jami'an tsaro za su iya takawa wajen samar da tsaro a jamhuriyar nijar yan uwanmu mata na kowane ko su gane tana bukata da su kuma dole a gama aiki tare da mu tunda eh, akwai wani guri in aka tashi inda mace ko da da yake maza suna hudun suna cewa yake hankalin mace kaɗan ne akwai shawarar da muke iya bada don a samu a cimma guri da yawa akan fanni iri-iri yanzu a fannin ana na yanzu ai kuna ganin da mun kai lokacin da yanzu akan tsaro in aka ce an kama miyagun mutane mata muna da matan da za su iya zama eh, eh, eh, su shaurare su suna iya zuwa mata su je su shiga cikin bincike na samu rahoto iri-iri wanda zai iya kare kasanmu kenan kan tsaya a nan wurin abu da yawa za mu iya gama a yi tare da mata a ƙarshen wannan taron matan jami'an tsaro na nijar sun ba da shawarar shirya babban taron muhawara da zai haɗa mata masu sa kaki na ƙasashen duniya domin tattauna kan irin ƙalubalen da mata masu sa kaki ke fuskanta a ƙasashen duniya tare da ɗaukar matakan bai ɗaya yusuf abdullahi ta askar voa daga yamai jamhuriyar nijar a gaida yusuf abdullahi yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da aikawa da Ukraine tallafin da ya haura dala biliyan goma. a wani mataki da mambobin majalisar na bangarorin democrat da na republican suka dauka don nuna adawa da mamayar da rasha ta yi wa ukraine yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai sunana mahmud dalo madalla to amurka za ta tura biliyoyin daloli na kayayyakin agaji da na soji ga ukraine kudaden da suka haura wanda ma fadar gwamnatin amurka ta white house ta nema majalisar ta cimma ce bayan da aka kwashe wani tsawon lokaci ana muhawara bayanai sun yi nuni da cewa wannan shine mafarin tallafin da amurka za ta baiwa kasar ta ukraine wacce shugaba vladimir putin ya farwa ba tare da ta takale shi ba Dan majalisar wakilai Adam Schiff na bangaren 'yan Democrat kenan yake cewa na ga ya kamata duniya ta kai wa 'yan gudun hijirar ɗauki mun kuma rungumi wannan ragama a matsayin mataki na farko a irin tawa fahimtar tallafin zai iya kaiwa dala biliyan sha biyu wanda zai agazawa ɓangaren tattalin arzikin ƙasar fannin soji da kuma bangaren tallafawa jama'a amma dai akwai ƙarin da zai biyo baya. Um, that will provide economic, military, and humanitarian support, but there will be more to come. Wakan dai na faruwa ne a daidai lokacin da kasar Poland ta sanar da cewa za ta tura jiragen sama na yaƙi kira MiG-29, inda har ta yi wa Amurka ta yin ko za a aika da jiragen ta hannun dakarunta, ta yin da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a kai kasuwa. 'yan majalisun sun kuma nuna damuwa kan yadda ake samun tsaiko a shirye-shiryen da ake na aikawa da kayayyakin yakin sanata ben cardin ɗan jam'iyyar democrat ne a majalisar dattawa there is strong agreement ya ce akwai kwakwaran matsaya da aka cimma kan yadda za a aika wa da ukraine makaman da za ta kare kanta mun kuma cimma wannan buri ƙawayenmu ma sun yi hakan a nasu ɓangaren wasu ƙasashe ma haka mun kuma taka rawar gani wajen ganin mun aika da waɗannan makamai da suke bukata a dalilin haka nake mamaki yadda har yanzu ake samun jinkiri wajen aikawa da jiragen zuwa ukraine saboda shugaba zelensky ya faɗa ƙararra cewa yana buƙatar su To wata babbar jami'an ma'aikata harkokin wajen Amurka ta faɗa wa 'yan majalisar cewa wannan mamaya da Rasha ta yi wa Ukraine ta jefa al'ummar ƙasar ta rasha cikin mummunan yanayi lamarin da ya shafe ci gaban da ƙasar ta samu tsawon shekaru talatin. victoria nolan ma'aikaciya ce a ma'aikatar harkokin wajen amurka As Putin tries to reduce Ukraine to rubble, Ta ce yayin da Putin yake kokarin wargaza Ukraine, kada ya manta cewa yana mayar da Rasha tamkar gidan kurkuku. Katunan cire kuɗi na ATM duk sun daina aiki, kayayyakin abinci da na fasaha da ake shigar da su cikin ƙasar suna ƙarewa, sannan an hana 'yan jarida yin walwala a daidai lokacin da hukumomin ƙasar suke tatse kudaden baitulmalin ƙasar suna yaƙi da su. Duk da cewa matakin katse sayan man Rasha zai yi tasiri mara daɗi a kan Amurkawa, 'yan majalisar daga ɓangarorin 'yan Democrat da na Republican sun yi na'am da sanarwar da Biden ya yi. Sanata Richard Blumenthal ɗan jam'iyyar Democrat ne a Majalisar Dattawan Amurka. Americans are willing to make sacrifices to support ya ce amurka a shirye suke sadaukar da kansu wajen nuna goyon baya ga jarumta da 'yan ukraine suka nuna wajen kare tsarin demokuraɗiyya hakan kuma ya yi daidai da irin muradin amurkawa saboda irin tarihinmu sai dai abu shi ne matakan da za mu iya ɗauka wajen rage tashin farashin mai the spiral upward of gasoline prices. To sai dai duk da haka 'yan majalisar sun jaddada cewa duk da goyon baya da amurka ke nuna wa Ukraine, hakan ba zai kai ta ga tura da karanta kasar ba. Mitch McConnell shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa. Ya ce ba na tsammanin wata ƙasa a ƙungiyar tsaro ta NATO ta shiryawa wa tunkarar rasha kan wannan takaddama da ukraine ana da sa ran a karshen makon nan majalisar dokokin amurkar za ta amince da wani kasafin kuɗi da gwamnati za ta kashe wanda zai kunshi kudaden da za a tallafa wa ukraine din masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani makon kuma idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin catherine gibson da julie letters gresham da ta taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. To za mu fara ne da saƙon Balkisu matar Garba na Hali unguwar dogon Rini Kamba da Aisha Salihu Fana. Waɗanda suka ce yanzu dai 'yan arewacin Najeriya babu wani ɗan siyasa da zai sake mu da ƙabilanci ko addini da sunan a zaɓi wani. Fatanmu a kowane yanki shugaban da zai tsaya wa al'umma Allah ya haɗa mu da shi a zaɓen 2023. Sai saƙon Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. wanda ya ce kaico kashe sojoji 19 da wasu 'yan bindiga suka yi a wani hari da aka kai kan ayarin motocin mataimakin gwamnan jihar kebbi abin bakin ciki ne ya allah muna roƙonka ka kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da take ba mu tsoro a ƙasarmu najeriya amin summa amin assalamu alaikum muryar amurka fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku hakika matakin da gwamnatin mu najeriya ta ɗauka na hana 'yan kasar ta shiga yaƙi a tsakanin ƙasashen rasha da ukraine ya yi daidai domin sulhu ya kamata a baiwa muhimmanci saboda sulhu alkhairi ne wannan sakon ya fito ne daga aminu adamu malamadori da umar baban yayi sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa sai kuma Saƙon isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe wanda ce assalamu alaikum ya hausa kin gyaran wani sashi na sabon dokar zaben da 'yan majalisun dattawan najeriya suka yi abin a yaba ne matuka domin matakin ci gaba ne ga tsarin demokuraɗiyya da kuma nuna wa 'yan najeriya cewa 'yan majalisun dattawan ba 'yan abin abiyari a sha kiɗa ba ne sakon ƙarshe ya fito ne daga usman shitu mahuta wanda ce muna fatan matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na haramta cinikin kayan gona kai tsaye tsakanin baƙi 'yan ƙasashen waje da kuma manoma na cikin kasar an yi shi ne da kyakkyawan niyya kuma ya zama manoma za su fi amfana da wannan mataki ba wai gwamnati ta ɗauki wannan mataki ba ne domin ƙashin kanta na ƙara samun kuɗaɗen haraji da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. amurka ta gargaɗi rasha kan abin da wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaƙi da sojojin rashar ke aikatawa a ukraine jiya alhamis jami'an amurka sun ce rasha na ta bakinsu komawa ga dabarar yaƙi ta yin rugurugu da wuraren jama'a a ukraine a daidai lokacin da aka kasa cimma wani abu a tattaunawar da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na kasar da aka fi yi wa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Wannan bayanin ya fito ne daga wata majiya wadda ta buƙaci a sakai sunanta. Majiyar ta ce kowace ƙasa za ta aiwatar da irin nata tsarin ne soke wannan alfarmar da ake ma rasha zai baiwa amurka da ƙawayenta damar saka haraji kan kayan rasha wanda hakan zai daɗa ware tsarin tattalin arzikin rasha a matsayin martanin mamayar da ta yi wannan matakin da biden ya ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙarin matsin lamba daga manyan jam'iyyun amurka biyu na a soke wannan alfarmar da hukumance ake kira hulɗar cinikayya ta dindindin da rasha kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau dinnan juma'a kan zargin cewa rasha ta sa a yi mata makaman guba a ukraine wanda dama a baya an nuna shakku kanta game da batun makaman na guba lokacin da aka yi wani zama kan siriya To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin. da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa ke maku fatan alheri. Bissalam.